karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana a kan mita goma sha shida. Rukayya Abba Kabara. sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke tafa da su. Shugabannin kasashen duniya na ci gaba da aikewa da sakon ta'aziyyar su zuwa ga fadar Vatican a sakamakon mutuwar Papa Roma Francis. Sabuwar zanga-zanga ta barke a jihar Plateau ta Najeriya za mu ji dalili. Sannan gwamnatin Jamhuriyar Afirka ta tsakiya ta shirya ganawa da tsagin 'yan adawa 'yan watanni kafin babban zaben kasar. Tuma da ga labarin bi da bi. Shugabannin kasashe da gwamnatoci na ci gaba da miƙa saƙon ta'aziyyar mutuwar shugaban mabiya ɗariƙar Katolika Papa Roma Francis da ya koma ga mahalicinsa a safiyar yau Litinin. Ka misali ya haɗa mana rahoto. Cikin shugabannin da suka fara aikiwa da sakon ta'aziyar mutuwan Paparoma har da shugaban hukumar kungiyar tarayyar Turai Ursula van der Yael, da ke cewa duniya ta yi rashin babban jigo wanda a koda yaushe za a rinka tunawa da ayyukansa. Firaministan Italiya ta ce mutuwan Paparoma ta girgiza su sosai, amma abin alfahari ne gare ta da ta yi aiki tare da shi, yayin da shugaban Faransa Emmanuel Macron da Firaministan Spain Pedro Sanchez da na India Narendra Modi da kuma na Sweden Christensen ke bayyana Paparoma a matsayin wanda ya rayu don taimakawa marasa karfi da tabbatar da daidaito da kuma yaƙi da rashin adalci. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana Paparoma Francis a matsayin mutum mai son zaman lafiya. wanda ya ce a kodayaushe yaushe yake kokarin samar da zaman lafiya kamar yadda shi ma takwaransa na ukraine vladimir zelensky ke cewa a koda yaushe yana addu'ar samun zaman lafiya ga kasar da ma al'ummarta. Hakanan Sarki Charles na Ingila da Firaministan Birtaniya sun bi sahun takwarorinsu wajen miƙa saƙon ta'aziyyar. Sauran shugabannin da suka miƙa sakon ta'aziyar har da Recep Tayyip Erdogan na Turkiya da shugaban ƙungiyar AU Muhammad Ali Yusuf kana bola matinubu na najeriya da william ruto na kenya sannan abi ahmad na habasha da kuma abdul fattah al-sisi na masar To Papa Roma Francis ya ba da gudummawa sosai ga cocin Katolika baya ga irin kiraye-kirayen da ya rika yi game da muhimmancin haɗin kai da ci gaban duniya. Tare da kira da a kawo ƙarshen wariya da ake nunawa a tsakanin jama'a musamman yadda wasu ƙasashen turai ke fafutukar yadda za a kawo ƙarshen kwararar bakin haure. Ga Shamsiyya Haruna ɗauke da ƙarin bayani kan rayuwarsa. Ana masa kallon mai sassaucin ra'ayi la'akari da irin jawabin da ya yi a wani taron ranar matasa ta duniya da ya jagoranta a Rio de Janeiro inda ya furta wasu kalmomi masu kama da ba a shiga tsakanin bawa da ubangijinsa game da batun auren jinsi. A lokacin Papa Roman ya ce idan har mutum mai ra'ayin auren jinsi ne amma kuma yana bauta wa ubangiji yadda ya kamata wane ne shi ya yanke masa hukunci. Sai dai a wasu wuraren kuma ana masa kallon ɗan tsatsauran ra'ayi musamman a takwas, lokacin da ya kira likitocin da ke zubar da ciki a matsayin waɗanda suka karɓo kwangilar kisa daga cikin ziyarorin da marigayin ya yi a wasu ƙasashen afirka goma har da zuwansa sudan ta kudu a 2023 kuma a wannan ziyara tasa sai da babban limamin ya durƙusa tare da kama gwiwowin shugabannin ƙasar yana mai roƙon ya kamata su kawo ƙarshen yaƙin da ke ci gaba da laƙumi rayuka A ƙarshen 2015 ne ya ziyarci birnin Bangui na Jamhuriyar Afirka ta tsakiya domin ganin an kawo ƙarshen rikicin masu ɗauke da makamai da ƙasar ke fama da shi. Kuma kamar waɗanda suka gabace shi, Papa Roma Francis ya kasance yana isar da saƙonni game da muhimmancin zaman lafiya. A sanarwar da fadar Vatican ta fitar ta bayyana cewa za a ci gaba da kiran marigayin da shugaban da ya samar da sauye-sauye, musamman wajen ƙarfafa alaƙar da ke tsakanin Vatican ɗin da ƙananan majami'u. To Majalisar Ɗinkin Duniya ta koka a game da karuwar ƙungiyoyin aikata laifuffuka musamman damfara ta kan intanet da ke samun tallafi daga wasu ɗaiɗaikun mutane a ƙasashen Asiya. bayanai eh. sun ce kungiyoyin da ke a kasashen china da kudu maso gabashin asiya na samun biliyoyin daloli ta hanyar damfarar mutane ta kan intanet hada soyayya cinikin crypto da sauransu kididdiga ta ce mafi yawancin ma'aikatan fili da ke tafiyar da irin waɗannan kungiyoyi 'yan asalin wasu ƙasashe ne musamman na afirka da ake fasa ƙaurinsu zuwa yanzu dai waɗannan ƙungiyoyi sun fi samun mafaka a ƙasashen myanmar cambodia da kuma jamhuriyar laos a shekarar da ta gabata gabata irin waɗannan ƙungiyoyi sun samu akalla dala biliyan 37 ta hanyar damfara ta intanet in ji majalisar ɗinkin duniya. rundunar tsaron civil defense ta gaza ta zargi isra'ila da yi wa jami'an lafiya kisan kare dangi biyu bayan rahoton binciken da isra'ila ta fitar da ya musanta zargin kisan jami'an lafiyar goma sha biyar a watan da ya gabata jami'an lafiyar sun rasa ransu ne a daidai lokacin da suke aikin bada agaji bayan harin da isra'ila ta kai kudancin rafah a ranar 23 ga watan maris din da ya gabata cikin waɗanda suka rasa ransu har da ma'aikatan ƙungiyar red crescent guda takwas sai shida na ƙungiyar bada agaji ta gaza da kuma jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta majalisar ɗinkin duniya a binciken da kungiyar red crescent ta gudanar cikin wayar guda da ya mutu yana tsaka da naɗar bidiyo ya nuna yadda sojojin na isra'ila isra'ila suka buɗe musu wuta kan mai uwa da wabi yanzu kuma sai tarayyar najeriya dubban mutane ne suka fito yau litinin da nuna zanga-zangar lumana a jihar plateau da ke tarayyar najeriya domin nuna batin ransu da kashe-kashen da ake samu a jihar muhammad tasi'u zakari na dauke da rahoto a kai dubin dubatan mabiya addinin kirista mazansu da matansu ne suka gudanar da wata zanga-zangar lumana a jos kamar yadda jagoransu ke cewa sunana Dr. Gideon paramalam a Kashe-kashe da aka soma a kasan Plateau, Benue, a Nigeria. Wannan ba kin kusan shekara biyu ana zaman lafiya a Plateau, amma yanzu wannan zaman lafiya ana so a lalata da ita. Shi sa muka fita mun ce ma shugaban kasa ya ji gwamnan Plateau lokacin da ya kamata ya tsaya da karfi wannan abu ta daina. Amma mu tuna cewa gwamna bane komanda na police, shi bane komanda na army, ba gwamna bane shugaban kasa ne, shugaban kasa kuma ya tsaya da karfi bari wannan abubuwa su daina gan yadda kristoci da suka ta 10,000 sun fita sun yi marching amma peacefully To ko yaya masana harkokin tsaro ke danganta yadda matsala hare ke ci gaba da gudana Alhaji Abubakar Dashe mai fashin baki ne akan harkokin tsaro. Abin da ke faruwa a Benue da Plateau abin abin tso da kuma wasu gurare ma gaskiya sakaici na gwamnati inda jami'an tsaro kamar misali sojojin nan wallahi da sun tsaya tsayin daka za a yi wannan abin a tuntun wannan abin da an yi gwamnati ya kamata su tashi tsaye. Zaman lafiya da tsaro dai su ne ginshikin ci gaba shugaban kowace ƙasa muhammad tasiru zakar jos rfi hausa To har yanzu a tarayyar Najeriya ƙungiyar da ke sanya idanu kan ayyukan gwamnati da na 'yan majalisu a ƙasar Serap ta maka hukumar kula da kafafen yada labarai ta kasar NBC a gaban kotu a sakamakon haramta sanya wakar Talio Papa a kafafen yada labarai. a cikin kunshin karar da kungiyar ta shigar gaban kotu tana bukatar ta tilasta wa nbc janye haramcin wakar mawaki idris abdulkarim haramcin ya ci karo da tanadin kundin tsarin mulkin kasar da ya baiwa jama'a damar fadar albarkacin bakin su wakar da a ciki mawakin ke caccakar gwamnatin shugaba tinubu a sakamakon tsare-tsarenta da ke wahalar da 'yan kasa ta janyo cece kuce dalilin da yasa nbc daukar matakin a cewarta ta ci karo da ɗa'a da kuma mutuntaka da ya kamata waƙoƙi su cika kafin yaɗa su a kafafen yada labarai To yanzu kuma za mu tsallaka Burkina Faso inda jita-jitar juyin mulki ke ƙara yaduwa a ƙasar bayan da gwamnati ta kama sojoji da dama saboda zargin su da yunkurin kifar da gwamnatin mulkin sojin ƙasar karkashin jagorancin Kyaftin Ibrahim Traore. Hawa Hallar Gwangwazo ta hada mana rahoto. A makon da ya gabata ne aka kama sojoji da dama da ake zargi da yunkurin juyin mulki a kasar inda bi daga cikin su aka sauke su daga mukamansu na kwamandoji ko da yake babu sanarwa a hukumance kan lamarin amma magoya bayan gwamnatin sojin sun tabbatar da yunkurin da suka ce wasu jami'an soji na yi cikin dakarun da aka kama har da tsohon babban alkalin kotun soji na kasar Frederick Udrago a cewar majiyoyin tsaro yana bincike ne kan mutuwar kwamanda Ismail Tuhagobu da aka kashe a watan Oktoban 2023 wanda aka zarga da yunkurin juyin mulki a wancan lokaci mai gabatar da kara na gwamnati ya ce kaman ya saba da doka tuni shugaban mulkin sojin na burkina faso captain ibrahim traore ya naɗa wasu sabbin kwamandoji da za su maye gurbin waɗancan kawo yanzu dai ba a san adadin sojin da gwamnati ke tsare da su ba a wani yanayi da ake ci gaba da zaman tankiya a tsakanin rundunar sojin ƙasar ba wannan ne karon farko da ake samun yunkurin juyin mulki a ƙasar ta yammacin afirka ba abin da ke sanya shakku kan ɗorewar mulkin soji a ƙasar da ke cikin ƙawancen ƙasashen IAS. E Ƙungiyar JNIM mai alaƙa da alƙa'ida ta ɗauki alhakin kashe sojojin jamhuriyar Benin guda saba'in a yayin tagwayen har-haren da mayakanta suka kai kan wasu shingayen binciken soji a arewacin ƙasar ta Benin. Nura adu Suleiman yana ɗauke da ƙarin bayani. Hare-haren da aka kai a Alhamis ɗin makon jiya su ne mafi muni da aka gani a jamhuriyar Benin waɗanda a lokaci guda kuma suka yi sanadin salwantar rayukan jami'an tsaro da adadi mafi yawa tun bayan fara fuskantar hare-haren ta'addanci a ƙasar. Har zuwa lokacin da ɗar wannan rahoto da ya ba iya tantance gaskiyar ikirarin da ƙungiyar 'yan ta'addan ta Janim ta yi ba, bayan da ƙoƙarin kamfanin dillancin labarai na Reuters wajen tuntuɓar kakakin rundunar sojin Benin Ebenezer humfuga ya ci tira. jamhuriyar benin da makwabciyarta togo sun shafe shekaru suna fuskantar hararen 'yan ta'adda masu alaka da is da kuma alka'ida waɗanda suka faɗaɗa hare da suke kaiwa zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da yankin sahel idan za a iya tunawa dai an fara fuskantar hararen ta'addanci a yankin na sahel ne bayan ta da kayar baya da mayakan abzinawa suka yi a arewacin mali cikin shekarar 2012 inda daga nan ne matsalar tsaron ta fantsama zuwa cikin burkina faso da nijar daga bisani kuma hararen ta'addancin suka kai ga kasashe irin su togo da jamhuriyar benin To an gaishe da Nura Ado Suleiman shugaban gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar janar Abdulrahman Ciyani ya amince da kudurin doka da ke fayyace ayyukan majalisar dokokin rikon kwarya da za a kafa nan gaba. Alhaji Dauda Tankama dan gwagwarmayar kare hakkin bil'adama a jamhuriyar Nijar ya yi mana tsokaci a kai. wannan kujere shugaban kasa dauka kujere ne wanda ya yi daidai da abin da ake nuhi ya yi daidai da abdula da aka dauka kwarai ma mun gamsu da duk abin da aka rubuta cikin wannan tafiya san ba abu ne mai cutar ba da haka muna fatan eh, wanda za shiga wannan daki su tsaya su yi aikin su na tsakani da allah a ba da shawarori wanda talakan nijar yake jira musamman bangaren shari'a talaka na da kishirwa bangaren noma bangaren kiwo bangaren ciwon lafiya eh, da kingin abubuwa da daban-daban wanda muke jiran kowane bangare za a bashi nashi aiki laka ake so insha Allah tunda abu sai ana yi ana eh, tunatar da mutane abin sharuɗan da ya kamata kuma kamar kwamiti kwamiti da za a sa su kuma su yi aiki da hanyar da aka aza su kuma aikin da zai kaiwa wajen talaka da ake cewa a idan shi Alhaji Dauda Tankama dan gwagwarmayar kare hakkin bil'adama a jamhuriyar Nijar. Shugaban Afirka ta tsakiya Faustin tadera ya baiwa gwamnatinsa umarnin shirya zaman tattaunawa da bangaren jam'iyyun adawa gabanin babban zaben kasar da ke tafi. Fidel Gwandika mashawarci ga shugaban kasar kan harkokin siyasa shi ya tabbatar da wannan labarin a hirarsa da sashen Faransanci na Arafai. le président de la République de marquer son accord pour Shugaban ƙasa ya bayyana cikakken goyon bayansa domin shirya taron tattauna batun siyasa da gungun adawa na BRDC, amma hakan baya nufin shugaban zai zaman kai tsaye da jagororin adawa. Wannan nauyi ne da ya rataye kan gwamnati. Ina son mu fahimci abu guda, za a yi tattaunawa amma ba da waɗanda suka yi kira da a dawo da kundin tsarin mulkin shekarar 2016 ba muna jiran brdc ya gabatar mana da nasa bukatun da kuma shawarwari da gwamnati za ta yi nazari a kai sannan a kuma yi amfani da su ba wai a zubar da su a kwandon shara ba gwamnati ba ta taɓa ware kowane mutum muddin yana kan ka'ida ka kasance ɗan chadi ɗan kamaru ɗan sudan ko ma ɗan nijar idan ka cika ka'ida to tabbas za a damawa da kai lokaci ya yi da ya kamata 'yan siyasar mu su rika mutunta kundin tsarin mulki da 'yan ƙasa suka zaɓa. Kalaman mashawarcin shugaban jamhuriyar Afirka ta tsakiya Fidel Gwandika. sama da mutane dubu guda ne suka kwarara kan tituna a garin tangier na morocco don adawa da shirin gwamnatin kasar na taimakawa isra'ila samun makaman amurka wani sabon rahoto da ya fita ya nuna yadda morocco ta baiwa wani ma kekin jirgin ruwa da ya taso daga amurka damar tsayawa a madatsar ruwa ta garin tangier wato don yi masa gyare-gyare sai dai kuma kungiyoyin kwadago na faransa sun musanta labarin suna masu cewa babu wani abu mai kama da taimakawa isra'ila daga morocco a nasu bangaren kungiyoyin ma'aikata da ke goyon bayan falasinawa a Maroko sun ce an sami jirgin ruwa makar da sassan kananan jiragen yaƙi kirar F-35 da ya taso daga Amurka zuwa Isra'ila kuma ya tsaya a Maroko don yi masa gyare-gyare. Mutanen sama da dubu ɗaya da ɗari biyar sun ba zama kan tituna inda suke ta waƙe-waƙen kira ga gwamnatin kasar da ta haramta wa jirgin tashi yayin da suke ganin bai kamata abin da suka kira haramtattun makamai su bi ruwan ƙasar ba. karfe 5 da mintuna 15. lokaci ne na labarun wasanni ga michael kudisin ya shigo to barkan ki da warhaka mm. rikayya barkan to an daga wasannin gasar siriya a ta italiya guda hudu da mm. aka shirya fafatawa a wannan litinin biyu bayan mutuwar shugaban mabiya mazabar katolika papa francis mm. wanda ya rasu yana da shekaru 88 to fadar vatican ta sanar da mutuwar paparoma a wannan safiyar litinin wanda kwanan nan aka sallame shi daga asibitin da ya shafe makonni biyar yana jinyar cutar limoniya to wasannin siriya a da aka daga kuwa su ne wasa tsakanin torino da udinese mm. cagliari da farantina genoa da lazio da fafatawa tsakanin fama da juventus mm. waɗanda jadawalin gasar ya nuna za a buga a yau litinin wadda ranar hutun ista ce a kasar italiya to hukumar shirya gasar siriya a ta ce nan gaba za a sanar da ranar da za a buga wasanni eh. na'am to kin san a shekarar 2013 aka zaɓi fafaroma francis ya mai gurbin benedict na goma sha shida mm. to masoyin kwallon kafa ne sosai kuma tun yana dan yaro yake goyon bayan taugar kwallon kafar argentina mm. san dan kasar argentina ne kwarai da gaske to kocin real madrid carlo ancelotti ya jinjina wa 'yan wasansa sakamakon sakamakon yadda suka dage suka samu nasara akan <laughs> athletic bilbao da ci ɗaya da nema mm. to a jiya lahadi kenan aka yi wannan wasa to wannan lamari dai ya kara musu kwarin gwiwa a game da lashe gasar la liga wato zamani ya kawo mu da real madrid in ta ta kwallo ɗaya har <laughs> wato jinjina wa yan wasannin eh, da watan kin san sun <laughs> fara yanke kauna ga lashe gasar ga watan gasar la liga to amma wannan kwallo da suka ci ko kuma eh, wasan da suka ci ita kara musu karsashi mm. da kwarin gwiwa to kwallon da federico valverde ya ci a kusan karshen wasa ta taimakawa madrid daga ci daga eh, ci gaba da rikitowa a wannan teburi na gasar la liga mm. to yanzu makin su 69 mm. matsayi na biyu a tazarar maki hudu tsakanin su da barcelona da ke matsayi eh, na daya mm. to ancelotti ya ce yan wasan sun yi kokari matuka eh, duk da cewa ba su fara da karsashi ba to ya dai jinjina musu akan wannan kokari da suka yi kin san wannan ya biyo bayan rashin nasara ne da suka samu akan a watan wasan su da asan na mm. kasar zakarin nahiyar turai to kada su zo su yi ba wan ba wan <laughs> sai su yi fata mu wato barcelona ta barar da wasanni sosai ko mm. ta yanzu bari mu leka italiya inda nasarar da atalanta ta samu akan ac milan a jiya lahadi ya karfafa matsayinta a kokarin da take na samun gurbi a gasar zakarin nahiyar turai ta kaka mai zuwa mm. kuma kocin ta gian piero gasperini ya ce baya da na sanin rashin kasancewa bisa turbar lashe gasar siriya a halin da ake ake ciki kin san wannan gasa ta siriya a ta kubce musu ne mm-hmm. tun da sun fara wannan kaka ko sun buga wasanni goma sha ɗaya a jere suna samun nasara mm. a farkon wannan kaka to amma daga baya sai suka rikito suka yi rashin nasara hudu a jere mm. a wasanni hudu kenan a watan disamba to mm. amma rashin nasara a wasanni hudu ta kai su matsayi uku a teburin kuma tun daga wannan lokaci ne fa suke wannan matsayi kuma har yanzu ba su motsa ba har yanzu ba su motsa ba da lokaci da mun je ingila amma sai mu masu <laughs> sauraro su bibiye mu a shafin mu na intanet don jin labarin ba to an gaishe da mm. michael codison ajira ajira kuma sai nasiru sani wanda shi kuma ya shigo da sharhin jaridu malam nasiru to sannu da aiki barkanmu to a yau dai sharhin jaridan namu mm. jaridu ne na duniya gaba daya sun karkata ne akan batun rasuwar papa roma francis wato mm. shugaban rikar katolika na mm. duniya gaba daya wanda ya rasu yana da shekaru 88 da aihuwa. fadar vatican din ta ba da wannan sanarwa ce dai da misalin karfe bakwai da rabi na kasar a yayin da duniya ta dauka sai kuma alhini da ya biyo baya kwarai da gaske kuma ka san ya rasu ne a daidai lokacin da su wato al'ummar kirista kenan musamman mabiya ɗariƙar ta wato katolika suke bikin wato ista kwarai da gaske to ita kuwa jaridar ghana graphics mm. ta yanar gizo cikin labaranta cewa ta yi babban kwamitin ɗariƙar katolika na mm, ƙasar mm. gaba ɗaya ya buƙaci al'ummar gane gaba ɗayansu da su gudanar da addu'a wajen ganin cewa an dace wajen maye gurbin wannan mm, ba an samu wanda yake da koda ba ma irin halin shi sak ba wani wanda yake kwatanta adalci kamar yadda shi ma yayi dan mm. da kin ga dai an yayyabe shi akan waɗansu abubuwa musamman wajen tabbatuwar zaman lafiya kwarai da gaske to sai jaridar washington post ta amurka mm. wadda ta wallafa wani labari akan kotun kolin kasar mm. za ta duba wasu batutuwa da suka shafi mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba da hukuncin kisa da kuma batun samar da kiwon lafiya ga irin mutanen nan masu sauya halittarsu mm. Mm. <laughs> sai kuma ɗaukar nauyin makarantu na addini mm. da dai sauran lamura mm. to kin ga wannan kotu za ta haska fitilata ne akan ganin cewa wayannan abubuwa dai an yi su akan ka'ida ba tare da an samu harin bai a cikin al'amuran ba don muka koma najeriya jaridar punch da ake wallafa ta a kasar ta wallafa wani labari ne da ke nuna yadda aka gudanar da wata zanga-zanga a garin jos babban birnin jihar plateau a yau din a sanadiyar wasu hare-hare da wasu 'yan bindiga suka kai a wasu sassa na jihar mm, gaba da san makon da ya gabata wato plateau tana ɗaya daga cikin jihohin da suka tsinci cikin tashin hankali a najeriya musamman kai hare-hare kuma waɗannan hare-hare dai in kin duba a ce makiyaya a ce fulani to amma abin dai sai dai addu'a sosai kuwa tun da su din ma kansu suna korafin cewa ko kuma suna watsi da zarge-zargen da ake yi musu kuma a bangaren gwamnati ko kuma jami'an tsaro har yanzu ba su mm. fitar da wata sanarwa da ke tabbatar da waɗanda suka kai wannan hali ba da gaske mm. hatta su kungiyar fulani ta ƙasa reshen jihar mm. Plateau sai da ta fito akan zargin da take wa jihar cewa jihar ba ta tana wariya a mm, bangaren su tana kwarai da gaske wajen yin adalci a binciken da take yi ba ya kamata mahukunta ya zama to sun san abin nan kenan kwarai da gaske to an gaishe ka malam nasiru muna godiya to san da yake Allah yanzu kuma labarin namu za su dora a najeriya kiristoci da mabiya sauran addinai sun bayyana juyayi a game da rasuwar jagoran cocin katolika na duniya wato pope francis wanda ya rasu a wannan litinin yana da shekaru 88 a duniya wakilin a kaduna aminu sani sadu na dauke da rahoto a game da yadda jama'a ke kallon jagoranci da kuma rawar damar gayi francis ya taka a rayuwarsa Mabiya ɗarikar Katolika a faɗin duniya sun kaɗu da jin rasuwar Papa Roma Francis a wannan rana ta Litinin. shugaban cocin katolika na jihar kaduna archbishop matthew man oso so na cikin waɗanda suke cikin jimami dangane da wannan rashi to wannan babban rashi ne kwarar da gaske magodiya da yabo sun tabbata shi mai duka a shekaru 88 da yaya ciki duniya abin yabo ne abin godiya ne yanzu haka nan duka ikilisa katolika jama'ar ikilisa katolika ko ina cikin duniya wannan dan taliki ya jagorance mu shekaru goma sha biyu da suka wuce ka la'akari da kyawawan abubuwan da ya yi dole ne mu goja ubangiji Allah saboda haka a yayin da muna wa ubangiji Allah muna bakin cikin da wannan abu ya faru marigayi Paparoma Francis ya ba da gudunmawa sosai musamman ma wajen ganin duniya ta zauna lafiya a cewar Archbishop Matthew yan gudun hijira a kasashe daban-daban musamman a kasashen da suna fuskantar uh, yake-yake da sauransu suna neman inda za su samu zaman lafiya to yadda ana karɓar su ina ji shi ya zama manzaninsu kuma duka ayyukansa rayuwarsa rayuwar uh, isa almasihu ne kullum yana kira a kula da waɗanda nakasasu marayu waɗanda suna gefe-gefe. Su ma wasu mabiya addinin Kirista sun nuna damuwa dangane da wannan rashi. Sunana Solomon Ayibala gaskiya abun bakin ciki ne ga ɗaukacin al'umman Kristoci saboda abun ya zo a lokacin da mutane ba sa zato. Da sunana Maria Alu gaskiya ba daɗi. Za mu dai tun da mu masu biyayya ne kuma ga addini. muna samanin kwanakin shi ya cika amma gaskiya ba daɗi ya yi zaman wannan duniyar ma wasu mutane da yawa balle idan kana cikin 'yan catholic ka gane kuma muna addu'a zai je ya huta to ko ya duniyar musulmi ke kallon wannan rasuwa ta papa roma francis ga dai abin da malam gambo abdullahi na kungiyar wanzar da zaman lafiya da ke jihar kaduna ke cewa mun yi wannan rashi na papa roma saboda mun san irin gudunmawar da yake bayarwa wurin zaman lafiya a duniya ga baki ɗaya saboda haka muna miƙa ma gaba ɗaya kiristocin duniya ta'aziyya ga wannan babban rashi da aka yi na jigo wanda yake kawo zaman lafiya wanda yake so ga an zauna lafiya a duniya baki ɗaya tsakanin musulmai da kirista. sai dai har wa yau archbishop matthew ya ce rayuwar marigayi papa roma francis a barkoyi ce ga shugabanni ya kamata mu shugabane na krista ne na musulmi ne na siyasa ne na gargajiya ne kamata ya yiwu wannan ya zama mana babban ishara mu zama masu kwaikwayo a kowane shugaba ya zama masu ba da misali ta wurin rayuwarsa bai kyautu mu rika ce ku yi kaza amma mu ba mu yi muna fada wa jama'a su yi ba dama dai kafin rasuwarsa papa roma francis ya dade yana fama da rashin lafiya aminu sani sado kaduna arp hausa rasuwar ta Papa Roma Francis dai bata hana ci gaba da gudanar da bukukuwan Ista waɗanda ke matsayin tunawa da ranar da aka giciye Yesu Almasihu da kuma tashin sa bayan kwanaki uku ba. Abdulkarim Ibrahim Shikal ya zanta da Rabaran Andrew Dayu wanda ya masa ƙarin bayani a game da abin da ake nufi da Ista da kuma muhimmancinta ga mabiya addinin Kirista. Ga ƙarin sa cikin tattaunawar tasu. To, wato ma'anan Good Friday ita ce ranar da aka kama shi Yesu bisa ga tuhuma da Yahudawa na zamanin can suka yi a kan cewa ya yana dokokin Musa ya ce zai rushe haikali ya gina ta a kwana uku da sauran makamantansu. To a cikin almajiransa akwai ɗaya da ake kira Yahuda. Yahuda nan ne ya bashe shi. Ya je samu manyan malamai a Taurat suka yarda za su bashi sule talatin sai hanyar da aka kama shi to a ran juma'a aka kama shi a ran juma'a aka yi mai shari'a a ran juma'an nan ne kuma aka yanka mai hukunci a rataye shi kuma a ranar nan ne aka rataye shi kuma ya mutu to sakamakon wannan lamari da ya faru ga yesu almasihu ana iya cewa juma'a rana ce ta juyayi a gare ku a wannan juma'an kafin nan an da aka kashe shi an binne shi ran juma'an nan ya yi daren juma'a a kabari asabar a kabari ranar lahadi shine ya tashi daga matatu ya tashi rayayye akwai shaidu da suka ganshi da rai to muhimmancin kenan kaga yanzu ana gaya mana ya mutu yanzu kuma ana gaya mana ya tashi yana da rai to muhimmancin kenan baya ga shuyayen abin da ya faru a wannan rana kiristoci kan ci gaba gudanar da wasu bukukuwa amma wannan karo na murna ko saboda me a ai inda yesu bai tashi ba to da ta zama ranar bakin ciki to mu krista ba mu dauke juma'a a ranar bakin ciki ba domin mun san abin da ya faru kuma da bai faru ba da mu krista har yanzu da muna cikin zunubanmu amma juma'a ta zama rana ce da haka ba mu yanci yanci daga bautan shaitan yanci daga zunubi aka fitar da mu daga duhu aka kawo mu cikin haske to wannan ranan mutuwan yesu nan kenan abin da ya kawo mana so ranar murna ce a gare mu to ga su mabiya addinin kirista kuwa wani darasi ya kamata a ce sun koya daga wannan rana ta ista eh su koyi darasin kaskanci kaga yesu ya kaskantar da kansa bai nuna wani girman kai ba bai yi fada ba bai yi zagi ba bai cuce wani ba bai yi wani abin da zai bata ma wani rai ba to abin da ya kamata krista su zama kenan idan mu bi koyarwan littafi mai tsarki krista ya zama mai saukin kai ya zama mai hankali ya zama mai nuna kauna kuma Kirista ya zama mai aiki da karfinsa da hannayensa. Muna magana da kai ne daga Najeriya, wato ƙasar da yanzu haka take fama da matsaloli iri-iri, mafi yawansu kuma suna da nasaba da addini ko kuma ƙabilanci. Me Reverend zai ce a game da wannan lamari? Shugabanni ne suke amfani da addini suna amfani da kabilanci su raba talakawan Najeriya su kawo damuwa ga ƙasar nan ba haka da yake ba. mu da mun dan kai shekaru a duniya ai mu san abin da mun gani to abin koya a nan al'umma su daina bin shugabannin karya a daina yarda da su a daina karbi spaghetti a daina karbi magi a je a yi ta'adanci a daina wayannan duka to reverend andrew dayu muna godiya sosai na gode To tattaunawar Abdulkarim Ibrahim Shekar kenan da Reverend Andrew Dayyo guda daga cikin manyan wato rabaran da ake da su a tarayyar Najeriya yayin bikin Easter. Da haka kuma muka kawo ƙarshen labarin a cikin sukunji shugabannin ƙasashe da gwamnatoci na ci gaba da miƙa sakon ta'aziyyar mutuwar shugaban mabiya ɗariƙar Katolika roma Francis da ya koma ga sa a safiyar yau Litinin. Sannan dubban mutane sun fito a jihar Plateau don gudanar da zanga-zanga ta nuna bacin ransu da kashe-kashen da ake sa samu a jihar kana shugaban afirka ta tsakiya faustin tadera ya wayo gwamnatin saha umarnin shirya zaman tattaunawa da bangaren jam'iyyun adawa na brdc gabanin babban zaben kasar da ke tafi. Tuma da yanzu kuma bari mu shakata. Il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit.